الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن ضللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan majalisi mai albarka bayan hutu mai tsawo za mu tashi darasi na 36 a cikin karatunmu na tafsirin alkur'anin allah mai girma aya ta 208 a cikin suratul baqara allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhan na amanu dukulu fi silmi kafatan wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu kuma aduwwun mubin ya ku waɗannan da suka yi imani udkhulu fi ku shiga cikin asil musulunci ko kuma as-salmi qira'atani ira'a qira'an nafi' da ibn kathir da kisa'i da udkhulu fi salmi qira'a sauran ashara kuma udkhulu fi silmi dukkaninsu ma'anarsu ɗaya shine al-islam domin asilm asalin ma'anarsa ziddul harb kishiyar zaman wato yaƙi asilm shine al-musalama kamar yadda larabawa suke cewa za su cewa mutum in sun ga mutum su ce asilmin asilmun au har ka zo da zaman lafiya ne ko ko yaki to ma'anar zaman lafiya yadda abin da aka ce ma musulunci zaman lafiya saboda idan mutum ya musulunta zai zauna lafiya da Allah zai zauna lafiya da kansa zai zauna lafiya da halitta zai zauna lafiya da duniya baki daya sama da ƙasa da komai da komai in mutum ya musulunta in ku babu musulunci to ba zai za a samu wannan zaman lafiyar ba shi yasa nan ya zo da kasir sin bi ma'ana al-islam waɗansu sun yi tafrik sun ce asilm ma'anarsa al-islam asalm bi ma'anarsa al-musalama kamar yadda ya zo wa in janahu lissalmi fajnah laha suka ce a nan wajen ai bil musalama idan suka karkata zuwa ga a yi sulhu a yi sulhu a daina yaƙi to kai ma ka karkace zuwa ga wannan to amma wannan dan an fassara ta a wato al-mushtarak ne lafazi ne mushtarak asilmi da asalmi yana zuwa da ma'anar biyu yana zuwa da ma'anar zaman lafiya kuma yana da zuwa da ma'ana al-islam amma a nan wajen abinda ake nufi shine al-islam kamar yadda ya zo daga tafsirin salaf ibn abbas da almajiransa duk haka suka fassara udkhulu fi silmi ku shiga cikin al-islam cikin musulunci ad-dukhul hakikatan ne fil fil ajsam shine an-nufud ila shay shiga ciki kamar ka shiga cikin gida to amma shi addinin musulunci ma'ana shigarsa ai ruko da shi da lizimtarsa ma'ana ku yi riko da addinin musulunci ku lizimce shi kafatan gabaki ɗayansa ai jami'uhu ku shiga cikin musulunci gabaki ɗayansa ka ku ga komai nasa ai jami'a shara'ihi wannan hal ne sahibul hal din shine as-silmi udkhulu fi silmi hala kaunihi kafatan ai hala kaunihi jami'a ku shiga cikin addinin musulunci alhali gaba kuna shigarsa gabaki ɗayansa waɗansu sun fassara shi da cewa wannan hal ɗin sahibul hal ɗin su ne ya damirin da ke cikin udukulu ku shiga ai ya ayyuhan ladina amanu ku shiga halin ku shiga cikin musulunci ga baki ɗayan wato kada wani ya ki shiga musulunci amma as sahih shine ma'anar farko domin ya fi ba da ma'ana na cewar saboda abin da ya zo daga baya wala tattabi'u khutuwati shaytan kamar takidi ne akan cewa kada ku duk duk abin da kuka kun bar wani abu na shari'a musulunci ba ku shige shi ba to kun bi hanyoyin shaidan shi sai sai ta zama to jumla ta biyu a mata a matsayin takidi ne na ma'anar ku shiga cikin addinin musulunci ga baki ɗayansa to wannan kira ne ga musulmi da kan cewa kada su bar wani abu na shari'a musulunci kada su bar wani abu na ka'idodin addinin musulunci su yi shi ga baki ɗaya idan ba su yi shi ba to za su zame daga tafarki rashin shiga addinin musulunci ga baki daya nau'i biyu ne akwai rashin shiga da aiki ka akwai rashin shiga kuma na ka faɗa ka ce ba za ka yi ba ka ce kai wani abu kawai za ka ɗauka na farko ɗin idan mutum ya yi wannan ya saba ma allah maɗaukakin sarki ya aikata kabira daga cikin kaba'irul zunub amma na biyu ka ce kai ba za ka yi wani abu na addinin musulunci ba ta wannan rudda wannan rudda Allah madaukakin sarki ce innal ladina rtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum al-huda ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر الله تعالى يجي وأن سكي ردة أكن دقا bayan باين ta zo musu. الشيطان سول لهم وأملى لهم شيطان shine ya sawwala musu wannan kuma shine ya musu shifta ya rinka nuna musu kan cewa akwai wani abu da za samu a cikin yin haka me yasa suke ridda ya allah ya ce wannan saboda sun ce ma waɗanda suke kin abin da allah ya sassaukar za mu bi ku a cikin waɗansu al'amura ai ma'ana za mu bar musulunci a gefe guda cikin waɗannan al'amuran ya zama to ba musulunci za mu ba ku za mu bi Allah ya sifanta wannan da cewa ruddan da haka irin abinda ake kira musulmi su yi na kan cewa su canza addini ko su ajiye waɗansu abubuwa daga cikin shari'o'in addinin musulunci saboda su yadda su tafi tare da zamani saboda a zauna lafiya tare da waɗanda ba musulmi ba wannan kira ne zuwa ga musulmi su ridda kira ne zuwa ga musulmi su ridda kamar yadda aka rinka yin sa a farkon haɗuwar musulmi da daulolin kafirai lokacin istimar don abin da aka zo lokacin mulkin mallaka aiwatar abin da aka yi gina aka tara malamai aka ce kun ga a gaskiya shari'ar musulunci ta yi ma mutane kukuni wato ta takura al'umma da haka ya kamata a zo a yi shawarar yadda za a gyara ta ya zama to an samu fusha an samu watayawa an samu dacewa da zamani to wannan kalma ce ta kufur to Allah maɗaukakin sarki a cikin umarnin da ya mana cewa mu shiga cikin addinin musulunci ga baki ɗayansa ga eh, baki ɗayansa ya kora dukkan nau'in nan na rashin shigar tasa sawa'u wanda za a yi wanda zai kai mai zuwa ga ridda ko kuma wanda idan muka yi zai kai mai zuwa ga sabon Allah maɗaukakin sarki wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyin ashaytan hanyoyin shaidan shine iblis da shi da zuriyarsa innahu lakum aduwwun mubin shi hakika a gare ku makiyi ne mai bayyanar adawa adawarsa bayyananna ce amma ga wanda Allah ya buɗe masa basira wanda Allah ya bude masa basira shine wanda yake ganin shaidan makiyi amma wanda Allah ya toshe masa basira sai rinka ganin shaidan waliyin sani sai rinka ganin shaidan shine abokin tafiya to hutuwatin shaitan kamar yadda yake ya gabata a cikin ayar ya ayyuhan nasu kulu min ma fil ardi halalan tayyiba dukkan abin da yake hanyoyin shaitan su ne inda abubuwan da suka zo suka saba shari'ar musulunci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana layi ya ce wannan shine as-siratul mustaqim sannan ya zana sauran layuyuka ya yace akan kowanne daga cikin su akan kowanne daga cikin waɗannan hanyoyin me ya ce akwai shaitan wa hadhihi subul akan kowannen su yace akwai shaitan to sune subul shi duk abin da zai saka ka bar at-tariqul mustaqim hanyoyin bid'a kenan dukkan wata hanya ta bid'a akwai shaitan akai wanda zai kawata ta ka rinka ganin kan cewa ta fi sunna ka rinka ganin kan cewa ita ce ainihin zaka samu gaggawar samun yarda Allah kana ganin mutane duk wahala suke kai ka samu shortcut kana ganin mutane duk abin da shirme ake ga shortcut kawai na zo to ba shortcut ba ce ta zini na shaida. to annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana yadda za mu samu sauƙin shiga cikin addinin musulunci ga baki ɗaya domin wani yana nufin kan cewa kar a bar komai a cikin addinin musulunci amma idan wato idan ka bar wani abu na addinin musulunci ba wai ka fita daga addinin musulunci ba in ba udkhulu fi silmi kafatan ku shiga cikin addinin musulunci ga baki ɗayansa wato dukkan shari'o'insa idan kuka shiga cikin sashi ba kuka bar sashi wani yana kan cewa ba ku ba ku ba musulmi ne musulunci ku dai bai cika ba imanin ku bai cika ba ba ku zamanto masu kamalin iman ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yazni zani wa huwa yazni wa huwa mu'min ولا يسرق السارق لا يزني الزاني حين يزني وهو مسلم ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مسلم ولا ينتهب نهبا ترفع إليه يرفع إليه إليها الناس أنظارهم وهو حين ينتهبها وهو مؤمن مثنى شي بازي يزن بيعين ديك يزن الحالي مؤمن ba wai ma'ana kafiri bane a lokacin a'a ba mumini ne kamilul iman ba inda kamilul iman ne ba zai ba saboda haka zai iya yiwuwa imani a wato musulunci da rashin musulunci rashin waɗansu daga cikin ayyukan musulunci su haɗu a cikin mumini a lokaci ɗaya rayansa sai dai ya zama to wannan naqisul imani amma ba zai zama ya fita daga cikin addinin musulunci ba sabanin yan hawari sabanin yadda hawari da al-mu'tazila suka ce saboda haka zaka iya abinda ake nufi ku dawwama a cikin kamalin iman ya ku mu'mini to me zai sa ka kai wannan yaya za ka ka samu yin wannan domin kamar yadda Allah madaukakin sarki cikin rahamarsa ya aiko mana da umarnin da zai tsirar da mu a wajen Allah sannan kuma ya cikin rahamarsa ya sanya manzansa sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yadda za mu yi aiki da wannan umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yadda zai zama to mun lizinci shari'o'in musulunci ga baki daya wani daga cikin sahabbai ya zo ya tambaye shi salawatullahi wa salamuhu alaihi ce ya rasulullah inna shara'i al-islam qad kathurat alayya fadullani ala shay'in atashabbahu bih yace ya rasulullah shari'o'in addinin musulunci sun yi min yawa ma'ana gashi kuma Allah yake a shiga cikin su gabaki daya an su baki daya kar abin komai yace to nan wani abu wanda yake zan kankame shi ma'ana in na kankame shi zai sa ni ya zama to dukkan shari'o'in musulunci na jumce shi me yace masa yace la yazal lisanuka rafdan min dhikrillah kada harshen ka ya gushe face yana cikin ambaton Allah kullum ka zama a cikin zikirin kullum ma'ana kenan ka san dukkan al'askarun ma'asura in ka haɗu da ɗan uwanka in ka shiga gida in za ka fita in za ka shiga masallaci in za ka fita in za ka shiga kasuwa wajen sana'ar ka ko ofis ɗinka idan za ka shiga mota in za ka hau abin hawa in za ka yi tafiya in ka dawo in za ka shiga banɗaki komai kai al'askarun ma'asura dukkan san su to sai ya zama tukan cewa misali eh, harshen ka ya sabanta da wannan sifa kullun harshen ka a jike yake da ambaton Allah dan kullun kina kana cikin wani zarafi daga cikin zarafin duniya kuma duk wani zarafi na duniya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ambaton Allah da ake so a yi a wannan lokaci wannan azzikrul muqayyad ne banda kuma azzikrul mutlaq wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mutlaqin dhikr wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kalimatani خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم kalmomi guda biyu masu sauƙin faɗa a harshe ba su da nauyi masu nauyi a mizani kuma ababen so a Allah ar-Rahman shi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim kaga wannan nuna mana ne zuwa ga al-dhikrul to wannan idan kai annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ya nuna mana ne ga yanda za mu aiki da za za mu aiki da wannan aya udkhulu silmi kafa yaya za mu shiga cikin musulunci ga baki daya shine wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya wannan tambaya aka samu wannan jawabi ga al'umma baki daya sannan Allah ta'ala ya ce fa in zalantum min ba'di ma ja'atkum al-bayyinat fa'lamu anna Allah azizun hakim idan kuka zame ai ma'ana kuka kuka karkace ga barin shiga cikin addinin musulunci baki daya kuka bi waɗansu hanyoyi na shaidan min ba ma ja'atkumul bayyinat bayan ayoyi mabayyana hujjoji bayyanannu sun zo muku wato kun riga kun yi karatu kun karanta kun san alkitabu was sunna kun san alhukmu wa dalil hukunci da dalilinsa amma kuma duk da haka kuka kuka kuka loke ko kuka kauce fa'lamu to ku sani anna Allah azizun hakim cewa Allah madaukakin sarki mabuwayi ne ba abin da yake gagara Allah kan ya musu ya intikami ya muku azaba Allah mabuwayi ne in kuma ya tashi intikami ba wanda zai hana shi hakim goni ne a cikin sanin wanda ya cancanci ukuba da kuma yadda zai masa ukuba gwani ne sai ya maka ukuba da zaka ɗanɗana kasancewa kasancewa hakika Allah ya kama ka kamun irin kamun Allah zai daidaita ta ko sai ya ɗanɗana kana gani a cikin ni'imar da Allah ya maka sai ya sokan maka da azaba a cikin a cikin ni'imar da ya maka kake kake takama da ita ta ka wadda ta saka ka saba ma Allah a ciki sai Allah ya sa maka azaba Allah gwani ne Allah gwani ne ko ne bincike kansa ya san to wannan narko ne ban tsoro ne daga Allah kan kada mutum ya kada mutum ya kauce azzalal asalin ma'anar zalal shine zamewa shine kana tafiya akan tafarki mai santsi wato idan ka bi hanyar shedan tamkar a nuna maka ne cewa hanyar shedan ba tabbatattar hanya ba ce zamewa ke yin an shige ta ka san kuma in ka zame me zai faru sai faduwa saboda haka ita kuma wannan faduwar mummunan faduwa ce dan ka fadi ba inda zaka tafi sai hawiya wal iyadu billah shi yasa yana daga cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da zai fita daga gida kamar yadda ummu salama ta ce kalla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai fita daga gidan ta face ya daga kansa sama ya ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla Allah na neman tsarinka da in daga hanya abdalal shine ka san shine ya zama tokan cewa ka kasa sanin gaskiya aw udalla ko kuma a batar da ni a rudar da ni a zo a yi mun talbisi a zuba mun shubuhoni ka haɗa ni da wani abin nan wanda zai sa mun shubha ko zai zayyana mun mummunan aiki aw azilla aw uzalla ko in zame ko a zamar da ni wato ba gaske ce bata bayyana gare ni ba ta bayyana gare ni amma kuma in zame in bi san raina in bi fituwa ta shaitan aw uzalla ko a zamar da ni aw azilla aw uzalla ko na wulakanta ko na wulakanta wani ko na zamanto wulakantacce ko a wulakanta ni in wulakanta kaina ko kuma a wulakanta ni au azlima au ublama ko in cuci wani ko a cuce ni au ajhala au yujhala au yujhala alayya ko ne wauta ko ai wauta a gare ni ne wauta na fita yau aji ni yau aji abin nan yau aji abin a ganka ga ka ahlus sunna malam tamam amma aji kana ta shari'a, haka wauta kenan ko kuma haka kawai salin alin ba a san ka da rigima ba a ga kawai wani ya zo ya cikule ka a kan hanya ga kamala daga ka fito daga masallaci a ga ibtila'i ne wannan wani ya zo ya maka wauta to in annabi sallallahu alaihi wasallam zai fito daga gida sai ya wannan addu'ar a shahid daga ciki shine an asilla annabi sallallahu alaihi wasallam ya neman tsarin Allah Allah ya tsare shi daga ya fada cikin wannan domin Allah madaukakin sarki yi narko a kan sai ce fa in zalaltu ma'ana kada ku kaskura ku yi wannan zamiyar to ku nemi taimakon Allah kada ya sanya ku ku shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamar kullum zaka fita daga gida kai wannan addu'a هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور الله تعالى يقول me suke sauraro wato waɗanda suka bar shiga cikin musulunci ga baki ɗayansa me suke sauraro face allah maɗaukakin sarki ya zo musu fi hulalin min al a cikin dufan gizagizai wani mala'ika mala'iku masu zo musu wa qudiya al a hukunta al'amari shine qiyamus sa'a wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da za su faru ranar alkiyama kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ka ranar alkiyama zai zo wal malaku da mala'iku saffan saffa suna sau sau ranar alkiyama to wannan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai ba su ƙaryata wannan ayar ba ba su yi mata tawili ba ba kuma su fassara yaya yaya zuwan Allah zai kasance ba sun karanta ta suka yi imani da abin da Allah ta'ala ya ce suka yi lahaja suka yi furuci da wannan kamar yadda aka rawaito daga abdullahi dan mas'ud yana istishadi da wannan ayar wajen wa'azinsa da yake bayanin abin da zai faru ranar alfiyama. zuwan Allah haƙiƙa ne zai zo amma yaya Allah zai zo yaushe ka san zatinsa ballantan yaushe ka san haƙiƙanin zatinsa ballantan ka san haƙiƙanin sifarsa da haka ba za ka san yaya yake ba da haka salaf ba sa tafsirin yaya zuwan Allah yake sai dai ce Allah zai zo zuwa da ya dace da ɗaukakarsa da jalalarsa da girmansa sabanin waɗansu wanda suke nasabta kansu ga sunna sai su ce allah zai zo da dukkan ma'anar lawazin ɗin zuwa a ce musu wato to kun ce allah yana al'arshi to idan ya zo ya ba al'arshin kenan me ya akan al'arshin ka ce in eh, haka zai faru ya bar al'arshin ya zo to wannan kaga sun wuce iyaka wannan sun shiga cikin takif sun shiga cikin kaifiyar zuwan Allah madaukakin sarki sun faɗi yaya zuwan nasu zai kasance bayan kuma aqidar salaf shine a tabbatar ma Allah da sifan da ya sifanta kansa da ita a tabbatar da ita a gare shi min ghairi ta'til ba tare da ka yadda da ita ba ka wofantar da wannan sifar ka ce a'a ba haka bane Allah baya ba wai ana nufin Allah zai zo ba a'a al'amarin sa ne zai zo ko daga wannan tawili ne at-ta'til shine kace gabaki ɗaya ma babu wannan wala ta'wil ba tare da kai mata ta'wili ba ka ce abinda ake nufi ba zuwan Allah ake nufi ba zuwan umarninsa ko zuwan azabar Allah wala tashbih ba tare da kamanta shi ba wala taki ba tare da ka misalta yaya zuwan nasu ke kasance wannan shi ne aqidar salaf kuma yadda malamai da suke istiqra'in maganganun magabata suka faɗa wanda yake wannan ya shahara a cikin maganganun Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah saboda haka babu iskali a cikin wannan ayar ga wanda ya bi tafarkin salaf amma wanda ya bi tafarkin salaf ba wanda yake tafarkin yan bayan tafarkin ahlul kalam to wannan sun babu wani su burhani a cikin yadda suka fassara don sun ce ma'ana a illa an ya'tiyahumullahu fi dhulamin min al-ghamam ya'tiyahumullahu ai kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ne fa'atahu Allah min haythu lam yahtasibu ai fa'atahum azabu azabar Allah ta zo musu ta inda ba sa tsammani fa'ata Allah bunyanahum min alqawa'id fa kharra alaihim saqatu min fawqihim suka ce ma'anar ma'anar itiyan na Allah zuwan Allah shine ai zuwan azabar Allah to amma yaya za su kuma da yadda Allah ta'ala ya hada su gabaki daya yake cewa hal yanzuruna illa an humul mala'ika aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik hmm? al'atfu yaqtadi al-mughayara idan da an ce ya'tiya rabbuka ya'tiya amruhi ya'tiya amru rabbik ai shine babu ayati rabbik amma da aka yi atsufinsa akan zuwan Allah madaukaki sarki nuna kan cewa wannan daban ne saboda haka kada ka taba tsammanin za ka fahimci hakikanin sifar Allah yadda sifar ta kansa amma idan baka yadda da ita ba kana cikin hatsari tunda baka da burhani akan rashin yadda saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ita bai yi bayanin hakikan bai yi bayanin hakikanin ta ba da kaifiyar bai fassara ba sahabbai ma ba su fassara ba tabi'ai ma ba su fassara ba al'a'imma fuqaha wal amsar kuma ba su fassara ba kai ma abin da ya ishe su ya ishe ka shikenan sai ka kubuta kuma sai ka zama togoni saɓanin yadda ake cewa wai a ce suke waɗansu yadda ake cewa mazhabu salaf aslam wa mazhabul halaf ahkam mazhabar salaf ita ce tafi komai sau aminci ta fi salamun salamun amma mazhabar alhalar 'yan bayan da suke tawili wannan ita ce tafi ilimi tafi ilimi ta fi daidai wato saboda wai za ta tsare ka daga ka yi mummunan zato ga allah maɗaukakin sarki to wai ce kai tashbihi sai ka an zuwa maka sai an maka tawili za ka bar tashbihi laisa ka mithlihi shay'un bata ishe ka ba ta ishe ka bar tashbihi saboda ka duk wanda ya tawili sai da ya shiga cikin sai da ya zamanto ba shi da salama sannan ya je ya abin da yake gani shine ahkam dan sai da ya zo ya yi tashbihi tukuna sannan ya je ya tawili amma wanda ya yi imani da sifofin Allah akan yadda salaf suke ka yadda da abinda Allah ya ce amma kasancewa ta ba zai yiwu ba ka gane hakikanin sifar Allah ko yadda ya sifantu da wannan sifar shi nan ka huta ba ka yi tashbihin Allah ba ba kuma ka yi ce ka kuma tsaya ka san iyaka ka za ka tsaya a iyakar ta wannan abu ne wanda yake zai faru ranar alkiyama kamar yadda ayoyi suka nuna waje a rabuka wani malaku saffan saffa hadisai masu karuna kuma yadda ya zo a hadisin abin horaira a cikin sahih muslim eh, yadda musulmi rana alƙiyama za su ce nan taziru hatta ya tiyana rabbuna nan za mu tsaya har sai ubangijinmu ya zo mana saboda haka abu ne wannan kamar yadda allah ta'ala ne ya ce a dukkan sulusun dare na ƙarshe yana son kowa ya zuwa ga saman duniya yaya Allah zai sauko ya zuwa ga saman duniya wannan Allah ne kaɗai ya san hakikanin tafiya nan amma wajibi ne mu yadda tunda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bayyana mana abinda Allah ta'ala ya faɗa So da wannan ta daga cikin irin waɗannan ayoyin na asifat kuma mu kasance akan tafarkin salaf wanda yake shine a imma al-a'imma fuqaha al su imam malik imam abu hanifa imam shafi'i imam ahmad ibn hanbal imam sufyan thauri sufyan ibn uyayna abu amrin al-auza'i dukkanin waɗannan a'imma din na garuruwan musulunci baki ɗaya akan wannan su akan wannan suke don haka mutum kai ka kasance akan wannan sai ka tsira wa ila wa turja'ul umur ya zuwa ga Allah madaukakin sarki ake mai da dukkan al'amura shine a ranar lahira da za a ga dukkan al'amuran da baki ɗayansu al'amuran addini da al'amuran rayuwa da al'amuran rigimin da ke tsakanin mutane da komai da komai duk ya zuwa da allah za a mayar a ranar alƙiyama wannan ayar a cikinta akwai narkon azaba akwai ban tsoro da ranar alƙiyama wanda cewar wato mumini daga wannan yana ɗaya daga wannan shine abin da yake zai zaburar da shi wajen aiwatar da umarnin allah نعم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة Allah ta'ala ya ce ya rasulullah tambayi bani isra'il su ne yahudu kenan su ake nufi don su ne wanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a madina kam atainahum min ayatin bayyana ayoyi waɗan ayoyi mabayyanannu bayyanannu waɗanda suke wato a bayyane suke babu abin da yake ɓuya a cikinsu nawa ne muka bayar a gare su wato ma'ana ga iyayensu wanda suka karanta tamkar su an ba su ai wato ka tambaye su tambaya wadda za ka nuna musu rashin imaninsu da allah da rashin rukunsu da addini tunda ayoyi nawa allah ya nuna musu amma duk da haka ba su imani ba kam atainahum min ayatin bayyana nawa ne muka ba su daga ayoyi mabayyana wanda yake sun karanta sun ji tamkar sun gani kirki kamar yanki a abin nan a teku a da a abin a teku ta dare su shiga su tsira su tafiya a cikin teku da girgije ya rinka tafiya tare da su duk inda suke da saukar musu da almanu wasu salwa da kuma abinda suka gani tare da annabi musa lokacin da mutanen fir'auna allah ya suke gana musu azaba allah ya rinka saukar musu da azaba iri iri allah ya saukar sallah alaihi wa tufana wal jarada wal qummala wal dhafadi'a wal dama ayati mufassalat duk sun ga wannan sun gani kuma wato iyayen sun gani kuma wannan labarin ya rinka zuwa musu har ya zamanto jikokinsu suka zama to tabkar su aka ba mu ayati saboda yanda bayyanar zuhurin waɗannan ayoyi suke gabani isra'il da tarihi wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atu Allah ya ce duk wanda ya musanya ni'imar Allah bayan ta riga ta zo masa fa inna Allah sari'un fa inna Allah shadidul iqab to lalle Allah madaukakin sarki mai tsananin hukuma ne ai wato wanda ya zamanto cewa nan mai abin da ake nufi da ni'imar Allah shine ayoyi domin sababin shirya ce babu ni'imar da ta kai ni'imar shirya saboda ka duk wanda ya musanya ni'imar Allah da wato kafirci shine wato da maimakon ya gode mata da maimakon ya gode ma ni'ima sai ya zamanto ya butulce to wannan hakika ya ce shi ya cancanci uku shine shi sa Allah sai sai ya ce fa inna Allah da iqab Allah mai tsananin hukuma ne wato ma'ana Allah zai masa hukuma mai sanani eh, shi yasa ne Allah ba dokokin sarki yake gaba da mummunan misalin waɗanda yake sun yi irin wannan alam tara na alladhina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qawmahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar ba ga waɗanda suka musanya ni'imar Allah ba da mutunci suka jefa mutanen su cikin gidan halaka ita ce jahannama su ne mutanen makka da allah ya musu ni'ima da harami ya musu ni'ima da cewa su zuriyar annabi isma'il ne ya musu ni'ima da girma a cikin larabawa larabawa ba za su yadda su biyayya ga wani sun yi wuya ga wani ba ba ba ba amma duk da wani ni'imar da allah maɗaukakin sarki ya musu sai suka mutunce mata ba su bata ta ba su kiyaye ta haƙƙin kiyayewarta ba wannan ya nuna wato haɗarin da malamai suke ciki don halin bani isra'il wanda allah ba su ayoyi mabayyana kamar halin malamai ne su ma allah ya ba su ilimi bani isra'il allah ya ba su ilimi domin ilimi koyaushe ka koyaushe ka ƙara ilimi za ka ƙara sanin Allah za ka ƙara sanin girman Allah to idan ya zamanto cewa maimakon wannan maimakon ya ƙara maka tsoron Allah da sanin Allah wannan bai ƙare ka da komai ba bai ƙare ka da komai ba to haƙiƙa ka zamanto kai ma kana da misali irin misali na gudawa shi yasa ne malamanmu suke cewa duk wanda ya bata daga cikin malaman mu kana lahu shabahan min al-yahud yana da kama daga cikin yahudawa sai zama tutam kan yahudawa ka masal himari yahmilu asfara shi yasa ne aka ruwaito daga wadansu daga cikin sanar to da Allah akwai wadansu sun tashi daga kasuwa an rufe musu kantin nan ba ce mota ce nan ba tudun wada ae bakwai uku biyar ne wannan motar da allah ana neman ya je ya janye saboda ya tsaya a kofar kantin waɗansu shi sa aka rubuto daga waɗansu daga cikin salaf cewa koyaushe suka sake koyaushe suka samu ƙarin ilimi sai sun samu sai su ƙara ma kansu wata ibada da dama sai ba wai su ibada ba fa ake nufi ba su kirkiro wata sabon bid'a ba a'a idan alal misali da abin da sun tashi rabin awa suke yin tahajjud su sai su mayar da sallar daren ta su zama to awa ɗaya shine ma'anar wannan idan da a kullum suna karanta izbi biyu ne sai su koma izbi biyu to domin su nuna godiya ga Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya ƙara musu imani kuma shi sa aka rawaito daga imamu ahmad cewa bai taba jin hadith na annabi sallallahu alaihi wasallam ba face yayi aiki da shi ko da sau ɗaya ne ko da sau ɗaya ne don wannan shi ne zai nuna gaskiyar ka da Allah kuma shi ne zai bambance ka da bayahudi in ku ba haka ba sai ka zama bai bayahudi kam a ce na min ayatin bayyana ayoyi nawa ma bayyana Allah ta'ala ilimi nawa ka samu amma ni kai to don haka duk wanda bi ba mu ilimin musulunci haƙƙinsa ba to ya samu mummunan misali shine kamar talin himari ya hamilu asfara Allah ya kyashe mu sannan Allah ta'ala ya ce duyina lillazina kafaru hayatu duniya an kawata ma kafirai rayuwar duniya kafirai daga ahlul kitabi da mushrikai an kawata musu rayuwar duniya wato aka sanya ta ta zama to a bar sha'awa a gare su har suka sota suke ganin ita ce muntaha ita ce matukar iliminsu ita ce matukar burinsu na yakharuna da dina amanu sannan kuma suna yin izgini da wanda suke imani saboda su ba su da rayuwar duniya saboda fakir saboda fakirai ne saboda fakirai ne su Allah su kuma suna ganin girma a duniya da mukami a duniya da ni'imar Allah shine ya zama to Allah ya baka dukiya an Allah ya baka dukiya to kai ne Allah ya bibita wanda ku ba su da dukiya ko da Allah ya ba su imani su banzan bazara ne wa yaskaruna min alladhina amanu suna yin izgili da waɗanda suke mu'mini innal ladina ajramu kanu min alladhina amanu yamhakun wa idha baru bihim yataghabazun wa idha qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin وإذا رأوهم inna ha'ula'i هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون halin kafirai da mumine kenan Allah ce waɗanda suke mujirmai su ne kafirai sun kasance su ne ma mummine dariya wa idan marru bihim yataramadu idan sun wuce ta wajen sai su rinka musu alghams ya fice sai a sai sigina a ce gafa mutanen ko kuma ga in an gansu sai a kamar yadda Allah abin nan waɗansu wanda suke izgiri ba san wannan hadarin da suke ciki ba idan an ga bayan Allah masu bin sunna sai a dawo da sama a ce a ah, gafa mu gafa ahalin wai ana yi abin da sai a jawo sai a jawo mu haka ana wanda ke ana dariya to wannan halin kafire ne wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin dan so koma gida sai su koma suna masu murna masu alfahari in suka gansu sai ce waɗannan su ne batattu ta yaya za a yi in ma shirya ce an mutuntunta a bamu mu ne za a bamu shirya mu da gashi tun a duniya da alama allah ya bamu gaban duniya so da in labar lahira ne neman mu za a ba Allah ce ba aiko su makiyaya a kansu ba to ranar alkiyama Allah zai kallaba mawazinka ta zama to na hakika su kuma mumine suna kan suna karahu suna kan karaga suna jin daɗi za su rage makafirai dariya suna ganin su a cikin azaba don haka kada ka wulakanta mutum kada kai masa masa ba'a da baki ko kai masa izgili da ido ko da fuska ko da hannu saboda talaucinsa domin baka san baka san inda Allah madaukakin sarki ya sanya shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rubba ash'aba akbar dhi tamrayn law aqsama ala Allah la abarra da yawa wanda za a gan shi kamar sa a jirgice ya yi tukub-tukub da ƙura ya yi budu da ƙura ya ɗaure a kabgashinsa kamar ƙaho guda biyu da zai yi ma allah maɗaukakin sarki rantsuwa ya ce allah abu kaza ya faru ko allah ka yi kaza ko allah kada ka sa a yi kaza to allah ba zai sanya shi rantsuwa ta haka ba sai ya tabbatar masa da abin da ya faɗa yana da wannan matsayi a wajen Allah sannan kai kuma kai masa izini kaga in ka ka fada a cikin man adali ya faqad azantu faqad adantu bil muharaba shi yasa Allah madaukake sarki shi ayyuha alladina amanu la yaskhar qawmin min qawmin asa an yakunu khayran minhum da haka baka san wannan yana daga cikin yana daga cikin toshewar basirar kafirai daga cikin alamun kufur daga cikin ausafin kufa daga kuma abinda millatul kufur ta gada kowace irin milla ce suna ganin kan cewa rayuwar duniya ina ita ce rayuwa na zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun zahirin rayuwar duniya su suka sai suna ganin ita ce kawai mizanin su mizanin rayuwar duniya in an samu nasara a duniya shikenan ka sha in an fada a duniya ka fadi amma ba san cewa idan mutanen duniya suka ɗaukaka ka shikiran ka ɗaukaka ba su san cewar waɗanda mutanen duniya ɗin nan daga na mutanen duniya ba za ka taɓa haɗa su ba da halittar Allah a sama mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce abati sama wa hukkalaha an tafi sama ta yi ƙiƙiƙiƙi kuma ya cancanta ta haka ya ce ma fi ha mawuzi a shibrin illa wa fi ha malakun sajid au malakun qa'im au malakun rafi' babu wuri wato ɗani guda a sama ba ce akwai mala'ika yana sujada ko yana rufu ko yana sai wani ba su ma fa halittar Allah ne su ma masu shaida ne su ma masu masu masu tafi ne in ana tafi ban za ka ce in an tafa maka a duniya shikenan nan kata in an tafa maka a duniya su kuma a wajen waɗancan kai ba komai bane ba shi sa Allah ta'ala yake cewa man zakira ni fi mala'in zakartu fi mala'in khairin min wanda ya ambace ni a cikin jama'a ni zan ambace shi a cikin jama'a da tafi wannan cikin jama'ar mala'iku saboda haka mizanin rayuwar duniya mizanin kafirai ne shine Allah madaukakin sarki ya bayyana mana a nan domin ya gyara mu ya gyara tunaninmu ya saita mu ya wanke mu. kada mu zamanto masu duhu kada mu zamanto jujjar mai gani da ido daya kafirai da ido daya kawai suke gani shi ma ma zahara minar hayati duniya wanda shi wannan zayyana musu da ake na rayuwar duniya din shi ne ya sanya suke yin izgili da waɗanda suke muminai saboda talaucinsu shi kuma wannan allah maɗaukakin sarki ya yi ne domin ya jaraba mutane wanda allah ya masa waɗansu ya ba su talauci waɗansu ya ba su wadata don ya jaraba su ne Allah ce kadalika fatanna ba'dahum bi ba'din yaqulu a ha'ula imanna Allahu min min bainina alaysa Allahu Allah ya yi aiki kamar haka ne muka fitine su muka jarraba su domin su masu rayuwar duniya wanda masu mizanin rayuwar duniya wanda ita kawai suke gani su rinka ce ma waɗanda yake su ne kafirai talakawa a ha'ula imanna Allahu alaihim min bainina su ne waɗannan wanda za a ce Allah ya musu baiwa a tsakanin baki ɗaya wa da ya ba su baiwar imani mu kuma ya hana ku to Allah ya ce alayhi sallahu bi alama bi shakiri Allah ba shine ya san masu godiyar Allah ba su da Allah ya ba su dukiyar ya ba su karfi din a rayuwar duniya amma ya zuciyar su take babu shukura sai butulci ma Allah qala inna ma ala ilmin indi hmm? abinda zai rinka ce yana ganin kan cewa karfin sa ne ya bashi wannan ko wanda yake dan kankanin da ya samu yana samu za ta je ta godiya ga Allah yana ta godiya ga Allah za ta hada waɗannan to shi yasa sai Allah ya ce wallazina taqaw fawqahum al qiyamah waɗanda suka ji tsoron Allah suka yi taqwa suna sama da su a ranar al-qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana azurta wanda yaso ba tare da wato ba tare da iyakan ba ba iyaka shine arzikin a duniya da lahira Allah yana ba mutum arziki yadda yake so saboda haka idan mutum Allah ya baka arziki ba wai wannan shine ya ya wato a baka ya fifita ka ba ba wai wannan shine cewa ya ji kanka kenan har abada ba ya jarabce ka ne to amma ranar alkiyama shine rannan wanda Allah yake yin rahama da babu kamarta to wannan a ranar alkiyama kuma mumine a wanda suke tsoron Allah su ne za su kasance a saman su a saman kafirai a ranar alkiyama su ne ranar alkiyama waɗanda suke yin izgili su kafiran da suke muminai izgili ranar alkiyama shi za a yi musu haƙiƙanin izgili sakayya ramuwa gayya wadda ta fi gayya ciwo sai Allah ya nuna musu gidajen ta ga wani suna cikin azaba sai Allah ya nuna musu gidajen suna aljanna da rigima ga suna an raba su ga mummunai da ake da suke madariya da su kuma kafiran suna ganin su a cikin azaba ana shafin ga wannan gidan ka ne kashi yanzu ya zama tonawa Allah ya ba mu aljanna amin كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستكم البأساء مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الله تعالى كان الناس أمة واحدة mutane sun kasance al'umma ɗaya al'umma ɗaya wato manufarsu ɗaya akan imani domin al'umma ma'anarta ma'akudatun min al'amam amamtu shay idza qasadtahu wato suna kan manufa guda ɗaya shine addini guda ɗaya na imani da Allah da manzanninsa ba a Allahu nabiyyin ana nan yawanci ma kamar da ya zo daga cikin tafsirin Ibn Abbas ana kaddara al-ikhtilaf ay kana nasu ummatan wahidatan fahtalafu mutane sun kasance al'umma guda ɗaya ne sai suka saba wannan ishara ne an ce wannan ishara ne ga yadda mutane suke tsakanin annabi adam da annabi nuh karni ne guda goma dukkaninsu akan millatin akan millatin islam su fahtalafu sai suka saba waɗansu suka kasance a kan imani waɗansu kuma suka zame suka fada kafirci fa ba a kan wahun da yayin da mutane suka saba sai Allah ya aiko manzanni amma wannan ba wai yana nufin cewar wai kawai wannan lokacin ne abin ya faru ba a'a wannan sunnar bayanin sunnar Allah ce cewa mutane za su kasance akan addini daya haka zalika atba'u rusul sai sai su saba tsakanin su waɗansu suna nan akan addini waɗansu kuma su fandare to idan haka ya faru sai Allah ya sake sai Allah ya tayar da annabawa waɗansu su zo domin su jaddada addinin gaskiya fa ba'atha Allahu nabiyyin fa ba'atha Allahu nabiyyin sai Allah ya aiko da annabawa mubashirin masu faranta rai masu yin albishir ga duk wanda ya imani da aljanna wa mundirin masu gargadi iyakar abu gayar abin da manzanni sai yake nan ba mala'iku bane ba sa zuwa cikin ce su ne za su kawo halaka ga mutane su yi mutane misali a su masu sanarwa ne wanda ya kaza Allah zai bashi kaza ku yi kaza kada ku yi kaza kada ku yi kaza gargadi da bishara wa anzala ma'ahum kuma Allah ya saukar da littafi tare da su ai jinsin littafi ya saukar da littafi kowa Allah ya bashi littafin da ya dace da shi da kuma mutanensa bil ya saukar da littafin nan da gaskiya saukarwa ce da gaskiya ba dan wasa ba ba dan wasa ba ba dan a tatsuniya ba a'a domin shine ainihin ainihin dalilin halitta shine ainihin dalilin halitta ya kuma bainar na shi wannan littafi Allah ya saukar da shi domin ya hukunci tsakanin mutane fi mahtalafu fi domin a cikin abin da suke sabari a kansa wato wannan shine wazifar littafin Allah shi hukunci tsakanin mutane Allah bai saukar da littafinsa ba domin a zo a rubuta shi a sha bai saukar da littafinsa ba don a yi laya shi bai saukar da littafinsa ba don kawai a karanta shi bai aiki da shi ba da yake karatu nasa ibada a karanta shi a tilawa sannan kuma a bashi a bashi sultani ya zamanto shi ne mai hukunci tsakanin mutane shi zai tsara musu hanyar rayuwa shi ne zai nuna musu alƙabih wal hasan abu mai kyau da abu mara kyau ba a ajiye littafi waje ɗaya ba a ɗauko dabaru waɗansu ko al'adu ko makamantun waɗannan wazifar littafin Allah shine ya hukunci tsakanin mutane a cikin abin da suke sabani a kansa wa ba lafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat babu waɗanda suke sabawa a cikin addini face waɗanda aka ba su littafin bayan bayan ayoyi bayan wato ba waɗanda suke sabawa a cikin addini bayan ayoyi mabayyana sun zo musu sai waɗanda aka riga aka ba su littafin wato mabiya annabawa ba su saba a cikinsa ba bayan shirya eh, eh, ta zo musu bai bainahum illa face don saboda wato hasada tsakaninsu ai wato sababin shiryarsu a sababin sabanin nasu albaghi domin ɗabi'ar littafin Allah idan ya zo ya haɗa mutane akan hanyar shi yasa ne Allah madaukakin sarki yake cewa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kun yi sabani cikin wani abu kuma da shi zuwa ga Allah da manzansa wato yi zuwa ga alkitabu wa sunna kenan wa ma'ana kenan alkitabu wa sunna ne zai maganin sabani amma sai da ana cewa yanzu a ah, to ai alkitabu wa sunna din ma kowa da irin fahimtarsa ta ya za a ce alkitabu wa sunna ai kowa kawai ya bi sa to kenan kaga ka ce kenan me kake ya kuma zaka da faɗin Allah ta'ala wato kenan ba zai yi ba alqur'ani da sunna su maganin sabani bayan kuma shi ne ɗabi'ar littafin Allah to amma waɗanda aka ba su littafin ba su saba ba bayan an ba su littafin face saboda albagyu bai nan shi ne alhasad hasada hasada ita ce za ta sa mabiya ita ce take sanya mabiya annabawa ya zama tukan cewa sun saba da juna shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum liqaba ba kada ku koma baya na ku zama tuka tare sashin ku na saran wuyar sashi ku saba akan harkar duniya wato duniya ce take sanyawa mabiya annabawa ya zama tukan cewa sun yi da juna yau wannan abin da ake bashi ba shine wanda ake bani ba yau wannan abin nan a ya rushe gidansa ya sake wani sabo ni kuma gashi har yanzu ga halin da nake ciki shikenan saboda haka duk abin da ya saba ni kuma duk abin da ya faɗa sai na saba masa duk abin da ya faɗa ni kuma sai na saba masa ya ja ta ni ma in ja nawa to duniya ce take sanyawa ake yin wannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan dabi'a al-haliqa hasada ya kira ta al-haliqa ma askiya mai aski imani da zukata فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق الله سيشري يد وأن سكي إيماني daga abin da suka yi sabani a kansa na gaskiya na daga gaskiya su mabiya annabawa kafin mu ne kenan kafin alladina amanu abin nake ake nufi da su annan mabiya al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya shirya da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zuwa ga abin da suka yi sabani na gaskiya bi idnihi da nufin Allah ya sanya duk abin da wato ta kai su mabiya annabawa saboda wannan hasadan. gaskiyar ba su santa ba ba ta tare da ɗaya daga cikin su ba ta tare da ɗaya daga cikin su saboda haka ba za ka samu gaskiya ba la inda yahud wala inda nasara a zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam babbar aya a cikin wannan shine salmanul farisi yanda yake ta yawo yana neman addinin gaskiya daga wajen wannan fadan a ce masa je ka wajen wannan fadan tun yana kirista har ya dawo yahudanci kowa sai ya ce masa in kana son sai daga baya dai aka ce masa in kana son addinin gaskiya ka je madina annabin karshen zamani a can zai bayyana don ba wanda yake da ita saboda gaskiyar ta bace tsakaninsu saboda mai me sanya suka bata ba wai rashin ilimi ba ne a'a san duniya da hasada a kanta isa suka bar wannan to sai Allah ya shirye da mu'minai ya zuwa ga abin da suka saba ma da da gaskiya Allah ya ce ah, wallahu ya ji man ya sha'u ila siratin mustaqim Allah na yin shiyar yadda wanda ya so ya zuwa ga tafarki madaidaici shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nahnu al-akhirun as-sabiqun bai da annahum utul kitaba min qablina fa hadha yawmuhum alladhi kutiba alayhim fa'talafu fi فالناس لنا فيه تبع فاليهود غدا والنصارى بعد غد yace mu ne na karshe amma ko mu ne na farko wajen shiga aljanna mu na karshe wajen zuwa cikin al'ummomi amma mu ne na farko wajen shiga aljanna gashi nan an sa an ba su an rubuta musu rana ranar juma'a sai suka saba a cikin ta ma'ana da suka me suka saba ma'ana kowa ya wani abu daban suka bar gaskiyar waje ɗaya shine sabanin da ba a so aiki inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a wanda suka raba addini suka zama to kungiya kungiya wato sun bar addini waje guda sun zama to wannan na wannan wannan na wannan wannan na wannan amma duk ba wanda yake kan addini su ne asubul kowa da irin tasa bid'a to kaga shine Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa gashi lanar da aka aka rubuta musu suka saba akan ta mutane suka zama to mabiyan mu ne akan ta yahudawa gobe ce tasu asabar nasara lahadi ba wanda ya dace da ranar juma'a sai a duba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka zalika wajen annabi isa yahudu suka ce dan zina ne nasara suka ce allah ne dan allah allah ya shirya da musulmi zuwa gare su hmm? walakin uh, uh, uh, kalimatuhu ruhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min walakin rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min ba wanda ya faɗi wannan ba sallallahu alaihi wasallam haka zalika maryam yahudu suka ce mazinaciya ce nasara suka ce ita ma salifu talata ta ɗaya daga cikin allah ta ɗaya daga cikin alloli guda uku allah ya ce mana wa umuhu siddiqa to haka ka dukkan waɗansu abubuwa haka za ka samu duk wani abu babu gaskiya tare da su shi sa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga sayyidina Umar da shafukan at-taura yake cewar qad biha bayda alaqiya na zo muku da shari'a farafat ta tacciya yace da annabi Musa ma yana da rai wasai abu illa tibai ba abin da zai face yi to da ka dai nuna musu cewa kenan babu wata shari'a da za ta samu wannan shi ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin addu'ar sa da yakan yi domin wannan ayar ta nuna kan cewa shirya a wajen Allah ta'ala kawai take yana daga cikin addu'ar da yake kamar yadda Aisha ta ruwaito da daddare in ya tashi sallah ya ce Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil fatir as-samawati wal ard عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفت فيه من الحق بإذني innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim Allah ubangijin Jibril da Mika'il da Israfil wanda ya fara halittar sammai da ƙasa masanin fake da bayyane kana hukunci tsakanin bayinka a cikin abin da suka saba Allah ka shiryar da ni a cikin abin da suka saba na daga gaskiya kana shirya da wanda kake zuwa ga farki madaidaici kuma yana cewa Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba ولا تجعل ذلك علينا ملتبسا فنضل وجعلنا للمتقين إماما Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana karya-karya ka ba mu ikon nisantar ta kada ka sanya abin ya zamanto a jirgice a gare mu mu bata mu kasa gane gaskiyar mu kasa gane bata ka sanya mu kuma wato jagora zuwa ga masu tsoron Allah sannan Allah ta'ala ya bayyana mana wata sunna ta sai ce am hasibtum an tadkhulul janna ko ko shin kuna tsammanin nan an din nan ba wadan laysa bi ma'ana bal ma'anar ta istifham istifham da inkar kuna tsammanin za ku shiga aljanna ne wato kada ku yi tsammanin za ku shiga aljanna walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum alhali kwatankwacin abin kwatankwacin abin da ya samu waɗanda suka zo gabanin ku bai zo muku ba kada ku tsammanin za ku shiga aljanna wannan bai faru gare ku me ya zo wanda suka gabace ku masattumul ba'sa tsanance tsanance su ne fitintunu da yaƙoƙi tsanani iri iri jabu ba'as alba'as shine yaƙi amma a nan wajen kinaya akan dukkan fitina dukkan abu wanda yake na fitina mi'an wato jarabawa walba wadarra da cututtuka al-asqam kenan annoba wa zulzilu masatuhul ba'sa wa darra wa zulzi ay wa khuwifu aka ba su tsoro ma'ana az-zilzal al-haraka al wato kinaya ne ga abin da ke samun zuciya in ta tsorata ka san mutum tsoron ya yi tsoro sai ka ga mutum ya rike sa, sai ka ji zuciyar kamar hakikatar motsin take in tsoron ya yi tsoro to waɗanda suka gabace ku haka aka yi aka jijjiga su aka jijjiga zukatansu da tsoro an yi musu waɗannan abubuwa hatta ya ƙular rasu har manzo a wannan zamanin yana cewa wallabi na amalu muminai ma suna cewa mata nasarullah yaushe nasara allah za ta wannan ba wai annabin Allah yana shakka akan nasara Allah ya a isti'jalun nasar Allah gaggauta mana ɗaukin ka ɗaukin ya zo da gaggawa Allah a isti'jalun nasar suna neman gaggawar gaggawar zuwa taimakon Allah to a yayin nan ne sai Allah ce Allah inna nasrallahi qarib ku haɗo hankalin ku guji nasara Allah kusa take wato yayin da tsananin ya tsananta a lokacin da tsananin ya wato wannan sunnar Allah cewa cewa sunnar Allah ce cewa nasara ba ta zuwa sai a sai a cikin hakuri nasara ba za ta zo sai da hakuri domin nasara in ta zo daga Allah in nasara ta zo daga Allah Allah baka amana ne amanar Allah ce to Allah ba zai baka amanar sa sai ya jarba وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون muka sanya su jagorori da suke shiryarwa da al'amarin ba za ka zamanto wanda yake Allah zai baka tamkini ka zamanto ka zamanto imaman lil muttaqin ba kamar yadda Allah ya sanya annabawa da ka zamanto tun daga annabi Ibrahim shi ma da Allah ya jarabta shi ce faja a inni ja'iluka lin-nasi imama fa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru yayin da suke hakuri sai Allah ya jarabci sai Allah ya jaraba wato wannan sunnar Allah ce littafin Allah yana bayyana mana sunnoninsa kuma ka wato sanin sunnonin Allah yana da muhimmanci saboda shine zai sanya ka ka yi ta'amuli da Allah a yadda Allah yake so kuma shi zai sa ka huta a rayuwa shi zai sa ka samu rabauta a nan duniya da lahira baki daya ka san sunnar Allah ka san cewa dole sai an jarabce ka kuma nasara Allah ba za ta zo ba sai ka yi haƙuri sai Allah ya ga sabar ɗinka sannan faraj yayewa ba za ta zo maka ba sai tsanani ya zo tukuna sai ka ɗanɗana tsanani to domin a lokacin ne zai zamanto kan cewar an jarabce ka a halin tsanani an jarabce ka a halin sauƙi yayin da sauƙin ya zo maka ka san cewar ba ƙarfinka ba ne ba iyawar ka ba ka san cewa allah ne don sai da ka kare dukkan dabara yanzu yaushe ne mutum zai ce mata nasarullah ba su ya gaba da abin da zai ba sai ya kare dabararsa ta kare duk wani shiri ya riga ya gama shi to saboda haka yayin da nasara Allah din za ta zo ya san daga Allah ne ya san daga Allah ne to wanda irin wannan ta zo masa shine zaka ga ya gane irin wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya shiga makka yayin da ya ga duk an yi fa’an masa fatuhu makka makka da ba a taba cinta ba amma shi Allah ya makkana shi saboda haka ya shige ta yana mai kaskantar da kai da Allah ya san ba karfin sa Allah ne kuma da aka bijire dukkan kafirai din makiyansa a gabansa ba abin da ya sai kirari ga Allah to su ne waɗanda suke da wannan suka bi wannan suka gane wannan sunna ta Allah kuma suka yi ta'amuli da ita to su ne wanda Allah maɗaukakin sarki yake ba su amanar su ne wanda Allah ta'ala yake ba su amanar halittarsa su ne wanda Allah ta'ala yake ba su halifancinsa a bayan ƙasa haka Allah maɗaukakin sarki ya yi da annabawansa haka Allah ya yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa bayansa don su ne Allah ya ba su tamkin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa'adallahu alladhina amanu منكم وعملوا الصالحات لنستخلفنهم في الأرض كما لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ya yi ko bai musu ba yaushe aka rusa daular rom da farisa da hannun sahabbai to da ya ba su istiklal to sun zama to a imma a bayan kasa dan haka Allah ya tabbata a kansu ya yi musu tamkini ya amintar da su bayan tsoron su ya tabbatar musu da addini to amma fa sai da suka sai da Allah ya nuna musu wannan sunna yace kada ku yi tsammanin haka za ta yi shi yasa <clears throat> kuma ta zo musu din ko bata zo musu ba su ma an yi musu albasa uwar barra wa zulzilu din na ya me faru lokacin yakin ahzab ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله rasuluhu. wa sadaqa Allah wa rasuluhu kuma zadahum illa imanan wa taslima yayin da mu'mine suka ga al-ahzab rundunonin mayaka sun zo musu na suka wannan shine abin da Allah da manzonsa suka yi mana alƙawari ai wa wa wannan am hasikum an tadkhulul janna suna gani sai suka tuna ai wannan shi ne wa sadaqa wa rasuluhu Allah da manzonsa sun yi gaskiya وما زادهم الا ايمانا وتسليما ونبي قال مسلمون بس ايماني بمسلمين wannan shine domin Allah ku kaga a can farko ai Allah ya ce hunalika butuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida a wannan bigire wannan waje an jarabci mu'mina an yi musu ibtila'i an jijjiga su jijjiga ne tsanani Da da aka yi musu wannan bayan an gama wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce al'ana tabzuhum wa la yabzuhum yanzu dai ku kai musu hari ba su saki kai musu hari ba an jarabta su sun sha sun ci sun ci jarabawa amma yadda za ka san tsananin jarabawar ya kai tsanani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai je ya kawo min labarin makiya yana da aljanna ba wanda ya tashi ba wanda ya tashi cikin almuhajiru na wal ansa ba wai rashin imani bane a'a hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida tsananin ba tsananin jarabawa ce tsananin jarabawa ce dan ka san irin tsananin da yake ciki tunda inda rashin imani ne daga Allah ya ce wa masu hudaifa ya hudaifa ta shi mun labarin mutane sai ya loki yace fa lam yakun buddun min ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba maka sai an yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam duka tsaranin tsoron imanin na nan ce yayin da suka yi wannan eh, da aka jarabta su suka ci wannan jarabawa shikenan sai Allah baka hukun sarki za Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ku kai musu hari ba su sake kawo hari gare su shikenan kuma aka yi shimfiɗa ga fatahun makka bayan shekara uku Allah ya ba su nasara aka samu fatko to wannan sunnar Allah ce wannan sunnar Allah ce da ya kamata mumini ya itikadin ta isan cewa za ta zo kuma ya zamanto yayin a yayin iftila'i ya zamanto mai haƙuri mai yarda da kaddara Allah maɗaukakin sarki mai istislami ga Allah maɗaukakin sarki a kada istijalun nasr babu ke ce mata nasrullah kai istijalun nasr da gaggauta nasara ce Allah ya kawo nasara shi sani wannan kuma ɗabi'a ce ta ɗan adam cewa zai shiga cikin wani ita kanta wannan damuwar da intidarun faraj kamar yadda kita intidarun faraj ibada ita kanta ibada ce kana cikin tsanani din kana ganin yaushe Allah Allah ka yayi Allah ka yayi Allah ka yayi kana ta jira to amma kada ka bi to ga Allah kada ka bi to ga Allah shi yasa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ubangijinka yana dariya ga bawansa da ya yanke kauna ya kusa wato ya yana ya istabta al nasr ya ga cewa nasara ta yi masa laƙaƙi ta ki zuwa kuma Allah ya san cewa nasarar ta kusa zuwa sai Allah yana kallon su qanitin fa yanzuru ilaihim qanitin sai Allah ya rinka kallon su bayin sa wato sun ɗebe hasu alƙunut ana wajen ba a hakikanin ƙunut ɗin ba ne ai ma'ana mustabdi'ina nasr suna ganin nasara har yanzu ta ki zuwa wa huwa ya'lam anna al-faraj qarib shi ko Allah yana sani da cewa wato a saukin ya kusa to in ka tuna da wannan yayin da kake cikin tsanani wannan sai dan baka sa'ada dan ya dan rage harara ka tuna cewa Allah in Allah fa yanzu ga abin da yake ga yadda yake ya san halin da kake ciki kaka kuskura ka mutu da Allah ko wannan sunnar Allah shi yana da muhimmanci mu san sunnonin Allah maɗaukakin sarki kuma a ɗaiɗaikun wajen ta'amulinmu da rayuwa ta'amulinmu da surufin daha yau da gobe na rayuwa mu rinka kiyaye sunnar Allah ta'ala haka zalika a matsayinmu na al'umma al'umma musulmi mu san sunnar Allah maɗaukakin sarki in za mu planning in za mu in za mu tsari a cikin tsarinmu wajen mu'amala da al'ummomi da amala da abubuwan da ke faruwa yau da gobar rayuwa mu rinka kula da Allah sarki kada mu taba tsammanin kan cewar akwai wata shortcut akwai wata hanya mai sauki wanda yake nan da nan ba tare da an jarabce mu mun yi haƙuri ba mun san meye haƙuri a cikin al'amarin Allah kada mu taba tsammanin kan cewar za mu samu nasara cikin sauki shi yasa da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka je suka ce mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai da cikin hadisin Habbab ibn al-Arad cewa ya rasulullah kalima mana nasara Allah ba ka ganin irin halin da muke ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance ya miƙe zaune yake cewa waɗanda suke gabanu ana zuwa da mutum a sanya zarto a kan kansa a yanka shi sai an raba shi a ɗauki abin nan cibi na ƙarfe a rinka a rinka tsefe tsakanin nama da ƙashi na jikinsa duk wannan baya hana shi baya sanya shi bar addininsa ce amma ku kuna gaggawa ne wallahi Allah wallahi la yatimanna Allahu hadha al-amr hatta tasiru ba'ina min sana'a ila hadramaut ko kuma hatta yasira ar-rakib min sana'a ila hadramaut la yakhafu illa Allah wal bi'da ala ghanami ce wallahi Allah zai cika wannan al'amari har mata mahayi tafiya tun daga sana'a zuwa hadramaut baya jin tsoron kowa sai Allah sai kuma wato kyarkeci a kan cewa watakila ko zai zo ya ɗauke abin nan akuyarsa ka gani sai ya annabi sallallahu alaihi wasallam kuna sallallahu alaihi wasallam yace kuna gaggawa walakin lakum tasta'jilun sai dai kuna gaggawa ne ma'ana kuna san abin ya zo muku ba tare da ya bi ta farkin sunnar Allah to lalle mu mu fahimci sunnonin Allah madaukakin sarki ko mu ta'amuli da abubuwan da ke faru da mu. a bisa tsarin a bisa yadda Allah a bisa sunnar Allah madaukakin sarki kada mu ce za mu akasinta سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله